والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد دعنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدمك صعبا أتيك a na tarihin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan masallaci na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi rahimahullahu ta'ala da ke cikin birnin Azare a jihar Bauchi Najeriya muna karanta littafin Ar-Rahiqul Maktur بحث في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام لفضيلة الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله تعالى أيو ذا متقبا daga inda muka tsaya darasi na darasi na hamsin da uku za mu tashi daga inda aka ambata mana irin wahalhalun da bayan Allah sahabbai suka sha a hannun ‘yan uwanku da iyayen gidansu a farko-farkon musulunci. Wa ubi abubakar ne sai ka rabi Allah a yi da. Abubakar a Siddiq shi ma an tutar da shi faƙar haka za hau naufal kuma kuwailin al'adawi akwai wani daga cikin iyayensa da ake kiransa naufal ɗan kuwailin daga ƙabilan banu adi wa aka za ma'ahu salhatar ne ubaidillah bai bar shi shi kaɗai ba ya haɗa da salha bin ubaidillah shi ma babban sahabin annabi ne yana daga cikin waɗanda suka musulunta a farko farkon musulunci kuma yana ɗaya daga cikin al'akara al-mubakari na biljanna yana cikin mutane goma da aka yi musu albishi da gidan aljanna ya sa ba za ka samu aljanna ba sai kawo har ila an tuhu jannatu haka kawai mutum yana kwance saboda ɗiban gara ɓata da alfarman waɗansu kawai ya samu aljanna ina kowa ya sake nemi nasa kuma sai an yayi ki eh, sai an yayi ki mu duba mu ga yadda suka sha wahala wahalhalu ma iri daban-daban ba mamaki idan da kai ne a wancan lokaci da mutuwa za ka yi a ƙarƙashin azaba ba za ka yi labari ba amma sai Allah tabaraka wata'ala ya cire min din su ka jure shi yasa dole a wajen yaki su bala'i saboda sun riga sun jure wa alhalu iri daban-daban wasu malamai ma suna cewa ko da a farko-farko umarnin da aka bayar ma da sauran sahabbai na sallolin da za su yi cikin dare kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da umarni wa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ya bayani an masa umarni ya tsaya rabin dare ko ya ƙara ko ya rage aka ce wa rattilil qur'ana tartila saboda haka annabi yakan tsaya da daddare ya yi sallah wani lokaci mafiya yawan dare ma yana sallah to idan mutum ba yana da kuzari ba ba zai iya yi ba ko irin wanda za a ce a tashi karfe hudu da rabi eh, ana kira sallah zuba ba karfe biyar tsoron kwata ko ya tashi hudu da rabi ya yi na filfili ya yi addu'a biyar saura kwata a ce alfijir ya fi a yi kiran sallah ya yi salloli na minti sha biyar wani ba zai iya ba yana taki sai dai kawai ya alola ya zai samu ƙarshen raka a ta farko kun ga an fara sallan ma baya ba to amma su za su tsaya su yi sallah cikin dare kafin a farlanta sallolin farillai guda biyar sannan daga baya kuma ka ce wa karatu masu yassara ne da ma'ana ku karanta abin da ya sauwaka muku na alkur'ani shine ne ku takaita sallolin dare yanzu ga sallolin farillai an ɗora muku to ya zama wajibi ku kiyaye su haɗe zuwa da wa salatul wusta وقوموا لله قانتين نعم وأوضي أبو بكر الصديق رضي الله عنه أيضا أبو بكر الصديق أن تسد في فيما وقد أخذه نوفل بن قويل العدوي وتبطلت نوفل بن قويل العدوي يا كامشي وأخذ معه طلحة بن عبيد الله ya haɗa da Talha bin Ubaidillah wa huma fi hablin wahid ya ɗaure su a igiya guda daya li huma an salat domin ya hana su yin sallan da Annabi ya kawo wa an dini ya hana su yin addini ma gaba daya falam yujibahu amma ba su amsa masa ba ko saurare shi ba falam yarwahu illa wa huma musallaqan yusalliyani eh. kawai auke kafin ya ankara sai ya gan su gaba ɗaya an sake su kamar an warware musu igiyar suna sallah wannan na yi wannan yana yi abinda baya so wale zalika summiya bil ne yasa aka kira su da abokai guda biyu abokai guda biyu maka ta alqarin shine wanda idan ka ganki to za ga dan uwansa in ma ba ga dan uwansa ba ka tambayi ki labari zai fi maka yana waje kaza eh yasa ake son a samu karin wanda yake na kirki ba matsiyaci ba domin kana je lahira ana fabisal karin a samu aboki na kirki abokin gwamnati, wato mutumin kirki ba mutumin banza ba wakila aka ce inna ma fa'ala zalika aka ce wanda ya aikata ka gare su shine Usman bin shine Usman dan Ubaidillah Abu Talha bin Ubaydillah radiyallahu anhu wato dan uwan Talha bin Ubaidillah shine aka saki ya aiwatar da haka saboda haka tunda su manya ne to dole sai babba shine zai wahalar da su don haka sahabbai da manyan su da kananan su sun sha wahala iri daban-daban walhasil a takaice dai annahum lam ya'lamu lam ya'lamu bi ahadin dakala fil islam su quraishawa ba su san wani wanda zai shiga musulunci ba illa wa tafaddu lahu bil adha wan nakal fate sun toshe ki da tutarwa da azartarwa wa kana zalika sahlan maysuran wannan abu ne mai sauki gare su bin nisbati li du'afa'il muslimin musamman ma ga masu rauni cikin musulmi kamar yadda muka gani wala sai al wal ima musamman ma bayi da kuyange waɗanda wato ba mutanen garin bane ko waɗanda yake zace ba su da dangi ko ba su da daraja falam yakun man yadjabu lahu babu wani wanda zai yi fushi saboda su wa hamihim babu wanda zai kange su ko ya kare su bal sa da sadatu a ru'aqa sai shugabanni zuwa kasance kuma anfusuhum yaqumuna bi ta'zir su da kanku ma suna azabtarwa kamar yadda muka umar Umayya bin har da kansa yake azabtar da Bilal mai kiran sallan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na يقومون بالتعبير ويضرون الأوضاع kuma suna buga talakawansu ya ko bayansu su wulaƙanta bayansu walakin bin nisbati liman aslama min al-kibari wal akra amma ta ɓangaren waɗanda suka musulunta a farkon musulunci a zamanin annabi daga cikin manyan mutane da masu daraja kana zalika fa'ban jidda yana da wahala a ce za a zo mutum a wulakanta shi kuwa? azabtar da ke danginsa ba su yi tara ba ba yiwuwa ba zai yiwu ba tunda a can bayan mun karanta suna da amiya amiya tal jahiliya la yasaluna akahum hina yanzubuhum fil na'ibati ala ma bata burhana aw ala ma bata burhana ko idan kun zo kun ga dan uwansa yana fada sai yake suke ba ku tambaye ki menene farkon fada sai dai ku sai yake fada mutanen jahiliya haka suke mutum yana zuwa yana ganin dan uwansa inda yana fada to kawai zai shiga fada ko da dan uwansa bai da gaskiya amma sai annabi ya karantar da mu yace umtu aqa zaliman aw mazluma ka taimaki dan uwanka yana azzalimi ko wanda aka zalunta sai sahabbai suka ce a ah, in wanda aka zalunta ne mun sai da za mu taimake shi amma wanda ya zalunta wato kamar za a koma lokacin jahiliya kenan sai ce a'a kange ki za ka yi daga zalunci saboda haka in ka zo ka samu dan uwanka yana fara ka tambaye shi menene kamata ya yi maka bayani idan ka ji wanda za ka shiga ne ka shiga idan ba ne shiga ba ne kai maka nasiha ka gwada masa abin ba daidai ba ne wannan ita ce ka'ida na in kanu fi izin wa man atin min kun ga manyan mutane na quraikawa waɗanda suka karbi addinin Allah ba za a iya taba su ba saboda me saboda fi izin wa man atin min wato suna cikin buwaya da kariya daga mutanensu duk wanda ya taba su ya taba rikice saboda haka yi ba manyansu ko iyayensu ba yana da wahala ko yanzu da muka ambaci Abubakar bin Abi Quhafa da Talha bin Ubaidillah wane ne ya sa su a gaba waye azabtar da su ai bakwan su ne saboda bakwa yana matsayin uba ne eh bakwa yana matsayin uba ne dan da aka ce babu uba to bakwa ki zai takin din wannan rolle sai dai idan akwai babba babban da babban da wanda ya kama kasa to idan babu ubansu babban wa shine zai takin ɗin sauran na ƙasa zari kenan in ana samun haka to za a zauna lafiya amma za ga mutum ya mutu ya bar yan uwansa inda ya bar dukiya kwakwano sai zo kuma mai su cinye dukiya yara su take hannu rabbana ke eh. ko ba mamaki suna ji ko ba sa ji ana karanta waɗanda suke cin dukiyar marayu ba abin da suke ce a cikin tikunan su illa sai wuta kawai ko sai launa fa'ira to idan babban wane ma shi ba zai ga yazo ya mamaye abubuwa muna ribijin ɗin littafin mutuwa da jana'iza mutuwa da jana'iza akwai inda muka yi magana kan rabon gado kama ba wai mun yi bayanin yadda ake rabon gado dalla dalla bane muka ta koma zuwa ga litafa amma dai akwai gargadi mai tsanani mutum ya mutu ya bar dukiya babban wa ya mamaye dukiyan ko babban su mamaye dukiya ko da kuwa ka ɗauki nauyin sauran kanne ko Kamar kamata ya komai a rubuta abinda za ka yi mutu ka yi mutu da dukiyanka idan ba za ka iya ba to sai a ɗauko dukiyarsu a yi musu amma abin da aka fi so a yi kasuwanci da wannan dukiyar saboda aka ce kullum ana taɓa dukiya babu kasuwanci a ciki to wata rana za a wayi gari dukiyar ta tsare yasa Allah ta hala ce man kana ganiyan falyaqati wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilayhim amwalahum fa'kidu alayhim saboda ku kafa hujja wannan ya gwada akwai saura kar ku kashe duka gaba daya to idan har kana son su yi maka biyayya a matsayinka na babba ko a matsayinka na babba tamkar ubanku to kamata ya ka dauke responsibility inda ubansu zai dauka idan ba su maka biyayya ba ya rage na su ne za su je lahira su sha wahala sai ka sauke nauyinka amma zaluncin da ake a mamaye abubuwa ko a canza su yaro ya gaji fili a JRA to tun da ka samu dama sai ka canza masa sai ka je hoshi tsakiyar kasuwar kanji ta ina idan ya yi gini babu iska mai kyau ka canza da zalunci ko an bar masa mota lafiyayya kai ka ɗauke ta sai ka ce ai za ka biya ki mai yiwa kafin ya girma wannan mota ta lalace yayin ta ma ya wuce ya za ka ce ire-iren waɗannan abubuwan da suke lalacewa da wuri ko dai a ba da waɗanda suka girma waɗanda za su iya sayarwa ko kuma a ba da mata tun da ƙasa an fi ba da maza amma ba a yi zalunci ba a takaice kenan ina ganin akwai ina wannan littafin na dubban zaman majalisa masu zama a bakin hanya da masu saka kujeru a filin station wata tun kafin na ƙara sama an gano <laughs> eh. a yau lokacin za ka wuce wasu dattawa ma a bakin benci a kan benci ko sun zauna a bakin hanya to zaman da ake na akwai regu ne haramun ne in akwai annamimanci haramun ne in akwai kyashe da haka da haramun ne kawai zo ka yi ta taya ba biya ka kudin garatutin ka wani ya zo da motsa talatin ya ya wuce ga ce Allah ya isa kudin mu ne na garatuti ta ina ba mamaki da ba ta zo a bakin nan yabo ba za ka ga wannan ba balle ma har ka faɗi maganar da za ka faɗa eh, a kawo mun littafin a ajiye su su na kai mun taki da karatu eh, wanda Allah ya sa da rabon ka zai samu su kenan wanda bai samu ba sai ya haƙuri na saboda haka mala yana mana bayani cewa manyan mutane da suka karbi addinin Allah ba ya ta ba su ba ba kowa ne yake garajen ta ba su ba Ya sa aka kawo mana misalin mutum ɗaya ko mutum biyu kamar Abubakar ko hafa. Quhafa Allah an da Talha bin Ubaydillah Allah an amma waɗanda suke talakawa ga misalai wajen guda nawa sai da kawo mana misalai ɗaya ɗaya har guda goma sha biyu duk waɗanda ake wulakanta su ake ƙanƙantar da su har waɗansu ma aka kashe su ila an ya ƙulu rabbun Allah saboda sun ce Allah shi ne Ubangijinsu a wancan lokaci talakawa ne ko matalauta ne ko bayi ne ko kuyangu ne na wani zalika kallama kana wa alaihim illa a ƙara'u ƙaunihim manyan mutane da wuya ka samu mai garaje ya ce bari ya wulaƙanta su ko manya ma kai in kabirin min alhaifatu wal tare da takatsan dan saboda bai san abin da zai je dawo ba duk wani naka taba shi ko ba za a kwana lafiya mawqiful mushrikin min rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗannan misalai ne guda goma sha hudu na waɗanda aka azartar da su a farkon musulunci don sun yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. wasallam to shi gogon gaba daya shi ba ne ya sai taba shi kenan shi ba ne ya cutar da shi kenan shi bai samu matsala ba kenan a shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai da aka cutar da shi ga matsayin mushrikai dangane da annabi da farko sun fara lallaba saboda annabi ba zai tabu ba saboda ƙarfin danginsa a birnin makka da kuma mutuncinsa da darajarsa shi yasa ake son mutum ya taki da mutunci sai idan ka taki da mutunci wani ya zo ya tsinka maka mutunci to sai an samu waɗansu kai a cikin yin iskan ma sai an samu masu mayar maka da martani amma an aka ce mutum ya taki shaka ne aka taba ki wani zai sai ya dama shaka ne don an masa haka abu ne mai sauki saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ce za a taba ki kai zai ba zai yiwu ba wa amma bin nisbati li rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa innahu kana rajulan kahman wa ura annabi ya kasance mutum ne mai mutunci da nazuwa za shakhsiyatin fazza yana da wani irin girma wanda ke shakhsiya ana nufin girma Eh, ba wai na jiki ba na musamman yana da kwardini ta ta'aza mahu nufukul ada wal afrika wanda zukata na masoya da makiya suna girmama annabi da masoya da makiya duka bi haiku la yuqabal mithluhu ta inda ba zai yi a fuskanci irinsa ba illa bil ijlal wa takrir sai dai ka girmama shi a dole dole ko kamar ta baki ko zaman lokaci akan samu sai ya lantaka ya hadu da malamin sai akrama kallahu Allah ya gata mala yana Allah Allah malam ya wuce wani ma wanda kai baka yi tsammani yana shan taba ba za ka hadu da yana shan taba sai da ya koyi taba wani yin sai murkuta taban ya sa a aljihu ba ka ta aya ko ɗaya ko hadisi ko ɗaya ba amma zai koya taban ya murkuta ai ga wannan alama ce ta girmamawa kai in ka ga haka karkace menene menene kuma kake koyewa babu ruwanka ko da ka fahimta kawai sai ka tafi a haka domin wannan yana gwada wannan ɗin nan idan ya samu wa'azi da ba zai bari amma in ka kai shi bango zai ce taban ne babana ma ya yi a halali ya gagar balle kai eh ya kaga ya ba ya kore malaji da daya eh to saboda haka idan ka hadu da wani yana yin wani abu wanda yake ba mai kyau ba kuma baya so ka gane to kawai a kauce a ce bai a ji tsoron Allah a ji tsoron Allah za ka wuce yara suna kayi kayan su na wuri ko abin nan solution ko wani abu makamancin wannan da zai ga su sun boye suka ce to aji ji tsoron Allah aji ji tsoron Allah sai ka wuce kara kai su makura saboda waɗansu ba su da hankali to maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko waɗanda suke adawa da shi ne to shi Allah ya ba shi kwarjinin da ba za ka iya fito da shi ba sai dai ka girmama shi sannan kuma wala ya tare tarewa laftirafin janaya wa raza'ili dubba babu wanda zai yi katobara ya je tare'u ya yi ƙundun bala ya yi katobara a laftirafin janaya wa raza'il ya ce bari ya kuka ya kawo abin ƙasƙanci da wulaƙanci jiddahu da annabi illa a nasu wasu fahahuhu sai dai wani lokaci ana samun waɗansu yan iskanta da wawaye su suka yi haka dama irin wannan ba a rasa su jefi jefi to ma zalika kana fi man ati abi talib maza Allah sai Allah ya sanya shi cikin kariyan Abu Talib wa Abu Talib ya rijali Makka al Abu Talib yana ɗaya daga cikin mazajen Makka waɗanda ake lissafawa su ne manya kana mu'azzaman fi aqli shi yana da girma abin girmamawa ne amma zuriya wa muhabbaman bainan na kuma abin girmamawa ne a tsakanin mutane saboda haka zuriyar da ya fito tana da daraja kuma ya kiyaye ɗabi'unsa da ayyukansa ya yi maintaining ɗin wannan daraja a tsakanin mutane fakana min sa'a yana da wahala an yaje sura ahadun ala ikhfar zimmatihi a ce ga wani ya yi garaje ya tsallaka gada da zai keta mutuncin abu talib wato ya keta zimmatihi alkawarinsa wato za a ce bai dace ko ya ce bari ya halatta kwai ɗin mutuncinsa inna hadal wada kun ga wannan yanayi da manzon Allah ya bayyana aqlaqa ƙuraishan ya rikita quraishawa saboda manyan ƙuraishawa suna son su taɓa annabi suna duba baffansa suna tsoron baffansa saboda girman da Allah ta baraka ta'ala ya zaki a tsakanin su sannan kuma wa qamahum wa aqa'adahum wannan abin ya tsayar da su cak ko ya zaunar da su ku cutar da annabi kai tsaye a farkon al'amari sun gagara ودعاهم إلى تفكير سليم ووحداهم ودعاهم إلى تفكير سليم wannan ya jawo su ko ya kiraye su zuwa ga tunani wanda yake kubutacce ya khurijuhum min al-ma'dha abinda zai fitar da su daga wannan lungu dole an yaqa'u fi mahzur ba tare da sun fada cikin abin kyama ba la yuhmadu uquba kar ku fada cikin abin da a ƙarshen sa ba za a gode musu ba wa kar hajjahum zalika hakika hakan ya tunkuda su ila an yattaru sabil al mufawada bisa ku zaɓi hanya na sasantawa shine al mufawada suka ce ya kamata su sasanta tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma al mas'ul al akbar amma ta wace hanya tare da mai kula da shi babba wane ne yake kula da manzo Allah a lokacin yana Abu Talib yana Abu Talib duk da kasancewa annabi ya girma ya kai shekara wajen sittin da wani abu manzo Allah yana da shekaru arba'in da wani abu bayan annabi to kaga bai shekara arba'in da wani abu ai ya kamata a ce waɗansu ne ma a ƙarƙashinsa waɗanda yake ɗaukar nauyinsu kuma haka ne mazala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan ya yi aure ya rage ma Abu Talib nauyi kai kuma kana nan kato dan shekara 40 amma har yanzu ka suna fama da kai to yanzu za ka taimake su yaushe za ka taimake al'umma saboda nan shekara arba'in da wani abu ya kamata ya tsaya da kafarsa to don haka ko da mutum ya tsaya da kafarsa dama abin da nake so na kawo shine wani lokaci za ka bunƙasa za ka samu matsayi ko za ka tumbata saboda kuɗi ko saboda mulki ko saboda matsayi amma ba za a rasa mai matsala ba idan har ka bunƙasa ko ka tumbata ba ka da mai maka fada to Allah ya daren wannan mun karshe sai dai kawai a kyale kan Allah ya taimake ka ka bi hanya ta kwarai kike nan maka fita hanya ta kwarai ko kuma ka ba kai lalacewa shi yasa duk wanda zai buga kirji ya ce duk irin nan ba wanda ya sai kaza to dan taka ne eh wato duk irin su ba wanda ya sai masa magana to yana da yanzu ba a samu wanda zai masa magana ba sai ina za a samu wanda zai masa magana ko ya ce ba ƙofan da ya sai kaza to ga dukkan alamu a bariki ya take ko a gidan magajiya eh shine zai faɗi haka saboda haka duk matsayin da kake da shi ya kamata a ce akwai wanda zai maka fada shi ya sa yasa Quraisha suka ce ba za su na annabi kai zai ba tunda akwai baffansa akwai ubangidansa akwai jagoransa akwai babansa akwai na sama da ke wajen su za su je to ka ji dalilin da ya yasa Abu Talib ya fito ta ko ta na walakin ma kai in kabirin min hikima wal sai dai sun ce su yi haka ne da hikima da kuma dagewa kada su yi sassauci amma da dabara tun da shi abu Salim yana tare da su yana tare da su dari bisa dari wa ma'anau in min usulubi tahaddi kuma idan abu ya gagara to haɗa da tahaddi shi ne fito na fito wa tahadidi da gargaɗi alkafi amma wanda yake boye tunda ana girmama shi kun ga da farko ba za a ɗanyi barazana ba sai daga baya ko cikin hikima hatta ana lima ya yaqulun har a samu ya mika wuya ga abin da suke faɗa shine mala yake waqtu quraishin ila abi talib to yanzu an naga tawagan quraishawa ku je ku samu abu talib dangane da wa'azin da annabi yake yi zuwa ta farko wato zuwan su na farko qala ibn ishaqa ibn ishaqa yake مشى رجال من من عشرات قريش الى ابي طالب ولو ثم زاجي daga cikin manyan Quraishawa tawaga kenan ko ƴan kwamiti da aka nada sun je wajen Abu Talib faqalu da suka je suka ce ya Abu Talib ya kai Abu Talib na akhika lalle dan dan uwanka saboda Abu Talib ai bakon manzo Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan uwan mahaifinsa ne Abdullahi yasa suka ce dan dan uwanka wato danka kenan kasafa lihatana wa abadinana wa safaha ahlamana wa dallala aba'ana sun faɗi manya-manyan abubuwa guda huɗu. suka ce kasafa lihatana ya zagi allolinmu wa abadi nana ya aibanta addininmu ko ya kushe wa saffaha mana ya wautar da hankal hankulanmu ko tunaninmu wa zallala aba'ana kuma ya batar da iyayenmu ya ce matattu ne tun da sun mutu suna bokan gumaka fa imma an takufahu anna ko ne ka kame hannunsa ga barinmu. wa imma an ya bainana wa baina ko kuma ka kyale mu mu da shi kai ka jage ka duk abin da muka masa kar magana mun muna ganin girman ka fa innaka ala mithli ma nahnu alayhi min khilaf saboda mun san kai kana kan abin da mu muke kai na saba masa tunda addinin ku ba ɗaya ba ba karbi addinin sa ba to ka kyale mu mu da shi ko ka hana shi fa naqtiqahu saboda ka kyale mu za mu za mu maka maganin sa shine fa naqtiqahu fa min Allah kamar yadda aya ta ambata fa qala lahu abu talib sai abu talib ya faɗa masa qawla raqiqa magana mai tauki ya ba su hakuri wa raddahum raddan jamila ya mayar da su mayarwa mai kyau bai hauku da fada ba bai musu hayaniya ba bai daga musu murya ba fansara ko an zo kama hanya suka tafi kun gaba su ci ba ba kenan eh na ba lokacin maka zuwa ire waɗannan ko da kana da gaskiyanka tun da lokacin an zo bincike zai wahala a samu kana da gaskiyanka da ribi sadari don an zo irin wannan yanayi a kudi za ka bayar ko da daga baya an zo an yi bincike an samu kai ne kake da gaskiya to hakurin da ka bayar din nan za a ji kunyanka ba ka hayayyafa lokaci guda ba sai dai akwai wata hikima bayan wannan tunda wani zai hanyar yabo daga baya kuma sai ya sauke. sai ya bada halin kai sun kawo kara ya ba su haƙuri sai ce ku yi haƙuri zan yi magana da shi wa mada rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Alama huwa alai maza Allah kuma ya ci gaba da da'awarsa eh يظهر دين الله ويظهر دين الله ويحو إليه ينا بينا دع دين الله ينا اكراز وقع دين الله ولكن فإذا لم تكبر قريشا طويلا قريشا سندا جرى حقوري بعلو تقول لو كتيبا سندا جرى حقوري حين رأته صلى الله عليه وآله وسلم معظيا في عمله ودعوته إلى الله saboda sun ga annabi ya ci gaba da aikinsa da da'awa zuwa ga addinin Allah bal aktarat zikrahu to abinda suka yi ma sun yawaita ammatan annabi duk inda suka je kaga bugun mutane sun taru na manyan Qurayshawa to suna maganan annabi ne ya addabe su wata zamana fi suka yi ta kawo maganganu suka yi tsunkoso akan al'amarinsa Hata hatta qarrara muraja'ata abi talib har suka sake tabbatar da su koma wajen abu mai bi uslubin wa aqsa min as suka ce yanzu zamu za je da usulubi da tsarin maganan da ya fi na farko tsanani da kauri ba za mu masa sassauci ba ƙuraishin na haddidu na abafawa saboda haka ƙuraishawa sun je wajen abu kawai na biyu tare da gargadi suna masa gargadi wa ja'a sadatu quraishin ila abi talib shugabannin quraishawa yan tawaga sun je wajen abu talib babban annabi wa qalu da suka je suka ce masa ya aba talib ya kai abu talib inna laka sinnan wa sharafan wa manzilatan fina lalle kai kana da shekaru kana da matsayi kana da daraja a wajenmu wa inna kuma mu a karo na farko mun zo mun same ka kadistan haina ka min ibn hakika hakika mun hana ka dangane da dan dan uwanka falantan ha wato falantan huhu baka hana ki Allah gabar mu ba wa inna wallah lalle mu muna rantsuwa da Allah yanzu kan la nabiru ala hada ba za mu yi hakuri kan haka ba min kasmi aba'ina yana zagin giyayenmu. wa tasihi ahlamina yana wautar da hankulanmu wa ibi alihatina yana aibanta gumakanmu hatta ta kufahu anna har sai ka kame shi gabarinmu aw nunabiluhu wa iyyaka fi zalik ko kuma ya kasance da mu da kai mu yi fito na fito shine nuna da kaban a ce masu dawakai guda biyu ne suka zo suna yaki suna fada karshe sai suka yanke hukunci kowa ya sauka da kan dokinsa a yi fada a kafa eh, ina fata an gani shi ne auno na ziluhu wato auno na zilu wato mai fito na fito kenan iya ka fi zaɓe. in dai a kansa ne fata ya halika ahadul farikai ga. wane ne zai halaka a tsakanin bangarori guda biyu tunda kai kana goyon bayan dan ɗan uwanka kana daure masa gindi duk da kasancewa addinin mu ɗaya da kai to mu za mu ja gefe ku ku ja gefe mu ga wane ne zai kai labari wane ne ba zai kai labari ba Na'amu ma ala abi talib hadha alwa'id wannan gargadi yayi nauyi da Abu Talib ya masa girma kwarai da gaske wa tahdidi shadid da kuma ainihin gargadi mai tsanani alwa'ad ko kuma alwa'id wata hadid a ma'ana guda ɗaya ne yana eh, nufin gargadi babata ila rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya aika a kira annabi yake ya zo a wata ruwa ya kace ya tura ainihin aqil Eh, kai shi ne yake kaje ka kira sannan wanka da a ranar. ne je samu mazu Allah yana zaune a wani ɗaki aka na shan iska ya ce to abu falin ka yana kiran ka. shi ne ya tako da ranar. a lokacin babu takalma a yi tun da ruwa yan hance mazu Allah har yana kamar da na kafa saboda tsananin zafin rana amma haka ya fito kai kuma ka yi kudi an taimakon kana kiran da safe sai da yamma ko ba ka bane ta sai a fara masa ba zan dogo sai da yamma ta yi yanzu ma akwai hanya mafi sauki na sadarwa za ka yi kiran wani ka ce ku haɗa ni da shi a waya ina wani aiki ba zai yi bar wannan aiki ba amma idan zuwan gaggawa ne sai dole zo sun ba mamaki ya kusan mutuwa ne yana koyi maka wasiya sai kuma ya zaton ya fara maka wasiya kai kuma ka ki zuwa har ya mutu to ka gan ka je lahira kai za a tuhuma da me yasa baka zo da wuri ka ji wasiyarsa ba amma tun da akwai hanya na communication cikin sauki to a tambayi babbana ko a tambayi babana inda waɗansu ma mai iyayensu suke wannan biya a ce uwarsa tana kiransa ya ce ba zai zo ba ba yanzu ba Ni wani lokaci abin ma yana bani mamaki Mudurin da naga yana wulakanta ubansa ko uwarsa ba na kan dauka kawai baya da hankali ne akwai wani lokaci a cikin gaggawar wanda ya sunce eh, wato kama akwai wani mentality tun babu yadda za a ce a ce uwa ce ko uba ne saboda ai ko da ma doktin ne aka yi yi ma'ana a ce ba ubanta ba ne aka ce ai wannan shine ubanta ya yi biya da sunansa to dole ya kura haka sauran hukunci sai an je lahira ko ba ka ne? amma za ga waɗansu ana ce mahaifansu iyayensu suna neman su su ce ba za su je ba kuma ya je ya tare a wajen matarsa kuma ita idan uwarta tana kiranta zai ɗauke ta ya kai ta har ma ya gaida uwar ya bar uwarta ya je yana girmama uwar wata alhali a ka'ida sai ya fara girmama uwarsa zai girmama uwar kowa sai ya girmama ubansa zai girmama uban kowa ba haka bane to wannan din ma da yake girmama taron da ziyarta ta taki da ita da uwarta sai ya Allah ya kyauta na'am mazala sallallahu alaihi wa sallama a cikin tsananin wato zafin rana haka ya kamo hanyar ya zo ya samu bakwarsa wa qala lahu yana zuwa sai babban ya ce masa ya na ake ya ya kai dan dan uwana kun ga wannan kalma tana da daɗi a wajen ya kai dan dan uwana mu kuma a nan yanayi abin da muke faɗa kai ɗana eh ba za ka ce dan dan uwana ba zai ka ce ɗana kuma larabawa ya fi na hafi eh. inna qaumaka qaja'uni mutanen ka fa sun zo wajena kun ga da na hawo muke karantawa ko kun muke karanta ya kamata mu ja layi a karkashin wannan qaja'uni ja'uni alan yi amma da yake tarihi muke karantawa eh in muka zo karatun na hawo ma warware na mutanen ka sun zo sun same ni kalu ni kaza wa kaza ka ji maganganun da suka faɗa mini sun ce kaza sun ce kaza wannan magana ta mun nauyi kwarai da gaske fa aqi alayya wa ala nafsi ina son ka sassauta mini ka sassauta ma kanka ka sassauta mini ka sassauta ma kanka shine fa afke alayya wa ala nafsi ka sassauta mini ka sassauta maka kanka wala tuhammiluni kar ka dora mini min al'amri ma la aqitu al'amarin da ba zan iya daukawa ba yanzu ga karu tun mun yawa ai ta kawo mini damuwa ne ce ba na son wannan abin da ya fara masa kenan وظن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن عمه خابلا النبي كما سيئذا تنتي وفقفتا يأي وسيلك وأنه ضعف عن نصرته كما يأي قبل تيمقنصا وزي يتي قبل تيمقنصا فقال annabi kuma sai ya bude baki ya ce in babu yadda za a yi annabi ya sassau sako ne na Allah sako na Allah ko ba a sassau faƙala shi ne ya ce ya am ya ce ya baffa ya am ya baffa wannan sai misu su sun yi fara wato in ka ji sun wannan kalma abin sai ka ji wani iri amma su suna girmama duk wanda suka gai in ne dattijo ne da su ce am eh wato an girmama shi kenan shi kuma in ya ga saurayi dattijo idan ya ga saurayi yana tafiya gidigir gidigir ko dan mutumin da duniya ba ta buge shi da yawa ba tafiyar ma daban ne amma wanda duniya ta da ke shi iyalai suka sa ke a gaba za a gani ma tafiyarsa daban ne to dattijo an ke ham wato ya baffa ko ya baba kun ga mu a wajenmu idan za ka gaida dattijo sai ka ce sannu baba to ko kuma a wajensu sai dai ka ce sannu baffa eh kamar yadda wasu ne kuke yi da ina malam ne zai ga kowa ne bakwayo bakwayo kuma bare bari ne ko masu bakwayo eh. idan yi ne suke eh. ya kai saurayi wato an guda ka kenan domin tarawa su ne mafiya yawa masu irin wannan amma ka ga taujiya assalamu alaikum assalamu alaikum don lokaci lare ma zai maka sallama ba za ka ji ba ko kai masa sallama amsan ba za ka ji amsansa ba su haka suke ko waya suke suna kusa da kai suna waya zai yi wahala ka biya abin da suke fada amma mu kuma ya yi gida ya gowace ya yi kaza Mu abubuwan sa ya yi mu haɗa Allah ya yi mu amma ke ba kuna kusa da kusa wallahi sai ka ji baka jin abin da yake faɗa yana fara da hamsa ko yana tambaya ba za ka ji ba ko kowane su mutane akwai irin da su da Allah ta baraka wa ta'ala ya gina su a kai da farafin Allah illati fafaran na ta alaiha na ko da abu ne zai faɗa ma annabi haka Maza Allah ya ce, والله لو ولأ الكوت في يميني والقمر في يساري ألا أن أترك هذا الأمر حتى يذكره الله أو أهلك فيه يتما تركه يتبطى مريم فلا مكا لا ذاك تذكرانا تفكى أهنم دامانا تذكر وتا تفكى أهنم هبنا نصد ودر آبا أفر سر وزم أفر سدني yace wannan da'awa kira zuwa ga addinin Allah ba zan bari ba har sai Allah ya bayyana da addinin ko kuma mutu ina wa abudu rabbaka hatta yatiyakal yaqin eh kana akwai lokacin da zaka bar addinin eh akwai lokacin da zaka bar zama wajen karatu ne yayin kai mata biyu ko kuma in kai kudi kake a a wannan mun sha gani wallahi ya sa nake jinjina ma dattawa da waɗanda suka yi ritaya daga harkokin ko kasuwanci ne ko menene tun da dama ko kasuwanci kake ko noma kake ko menene in shekaru suka maka yawa dole ka sauka. su dawo masallaci suna zama amma ka ga samarin nan da yawan sun yi kuni ba za mu gan su ba da dama haka ne ai in kuka tafi sai Allah kawo wadansu ya sabbil qauman ghayrakum thumma la yaqulu amsalakum eh amma kaga tsoho ya zo ya dawo masallaci ko kullum yana zama wajen karatu babban ribar saki ne Allah ya dauke rasa haka saboda nan ba ke wani contract kuma ya sake komawa ta ga yau ya koma ruwa ya riba ai in ka zo kana halartar masallaci an saka cikin kwamitin masallaci ɗaya ku ne masu kaza ku ne masu kaza bari ku hada kuna halawa da ɗan gifari saboda mai saboda in aka je lahira a samu warware wasu wanda aka yi iri daban-daban cikin sauki ai na ma magana kenan ko da ya ta ka da kamata ka yi ba kuma ka sake komawa ruwa ai alheri ne tunda wani in ka je za ka same shi kuma ya kafa ya samu majalisa a bakin teka to ma ya koma ma'aikatar su kofar ma'aikatar inda za su rinka cin naman mutane suna annabi mantu su zaki kowa don haka wa abu da rabbaka hatta ya tiya kal yasir annabi ce duk azaban da suka mu ko sun tsoko da rana da wata ba zan bari ba kuma dama Allah ya riga ya faɗa masa ya kai wannan annabi balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al kama ballagta risalata wallahu ya'timuka min an-nar da ma har gadin annabi yake yi amma da wallahu ya'timuka min an-nar ta sauka wanda Allah kawai sai ya fito sai na ina masu gadi na suka ce ga sunan yadda kudurar duk Allah ya kare ke yasa karjawa suke kullawa maganin kau da bara Allah kyauta to don haka ya amu ya baffa ka kwantar da hankalinka wallahi da wada'u shamsa fi yamini da sun sanya rana a hannun dama na saboda azalkarwa wal qamara fi yatari suka sanya wata kwallon wata a hannun haguna na saboda azalkarwa ala anaturka hadal amr a bisa in bar wannan al'amari ba zan bari ba hatta yukirahullah har sai Allah ya bayyana da shi aw ahlika fi ko kuma sai na halaka wato na mutu matar uku yace ba zan bari ba thumma sabara wa baka sai annabi yayi tunani ya mayar da zuciyarsa da ransa a cikin cikinsa a cikin kirjinsa sai fashe da kuka inda an baya da ista'bara ma ista'bara shine mutumin da ya zubar da hawaye eh mutumin da ya zubar da hawaye akwai bambanci tsakanin kuka da zubar da hawaye ya za hanyi mutuwa kana iya yin kuka na zubar da hawaye wannan annabi ma ya yi haka amma banda kuka na daga murya wani na shiga uku na lalace wai yau ka ki za ku ka lalace kawai don babanka ya mutu ko don mamanka ta mutu ko don matarka ta mutu ko ɗanka ka ki za ku ka lalace to idan da Allah bai yi su ba ya kawo maka wani canji ya za ka yi duk waɗannan an kawo su ba yi shawari da kai ba saboda haka kowane yana da abin na likulli ajalin ita kowane abu yana da iyakansa ya sa musiba ta same ka banda hayaniya annabi ya faɗa ليس wa من لطم wa da'a bi da'wa al jahiliya masu dukan jikinsu, masu mayin fiskokinku su ne masu dukan kundukukinku da masu tsaga tufafinku da masu sa bakaken kaya su an amma ka zauna rugun da ɓacin rai duk wanda ya ganka ya ga alaman an maka mutuwa na musulunci bai haruka ba duk lokacin da labarin kashe jafar a fagen daga dan umar zuwa Allah sallallahu alaihi wa sallam da jafar da sauran yan uwansa kwamandojin yaƙi da aka kashe su aka falama annabi annabi ya zauna duk wanda ya gaishe kan ga alama fatin rai a tare da annabi wannan ba hana ka ba haka zubar da hawaye ba hana ka amma na shiga uku na lalace an hana ka ko kuma ka ga eh, eh, eh, shi ne an niyaha ai ka ji ba da lalace suka faɗa abinda suka ce kenan <laughs> to ku gyara shi a hanyar ba ba shi ke nan ba kuma wani ana ta baki hakuri zai ta shi ba zai hakuri ba ta ku kyale shi a hajjiyar amma kai ta wani kana abin da sai ka ta yaro karami yaro karami ne zai haka amma da girman ka an hana an niyaha saboda gwada gazawar menene hakuri da kuma rashin yarda da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala ثم صبر وبكى annabi ya zubar da hawa ya yi kuka wa kama ya mike falamma walla lokacin da ya juya baya na dahu abu talib sai tausayi ya kama abu talib sai ya kira shi falamma aqbala lokacin da ya fuskanto ya dawo qala lahu sai baffata abu talib yace da zahabu ya suna haka ka je ya kai dan uwana fa kul ahbabta ka ci gaba da faɗin abinda duk ka faɗa. fa wallahi yanzu ina rantsuwa da Allah da waslimu kalifai in abada yace har abada ba zan mika ka ba ina tare da kai wa aikada shine ya faɗi waɗannan kalmomi wallahi la yasilu ilayka bi jam'ihim hatta uwassada fi turab dafina فاصدع بأمرك ما عليك غداذة وابشر وقر بذاك منك uyuna. ya ce wallahi ina rantsuwa da Allah lan filo ilayka bi jam'ihim ba za ku iya saduwa zuwa gare ka ba duk taruwanku wasu ganye na ra hatta uwaqta da fitturabi har sai an mun filo akan turbaya da filin yayin da aka bi tunani sai dai ina mutu amma dai ina da rai ku zo da jam'in su fitai za su yaƙe ka ba zai yi ba fasda bi amurka rage al'amarinka faɗi gaskiya ko ma yaya ne ma alaika da dadatun babu wata aibi ko kuma na kasa ba wani aibi a tattare da kai eh faɗa kawai wa bakir saboda haka ina maka albikir ka faɗa da walwala wa qarra da za ka min ka uyuna ka kwantar da hankalinka ka faɗi gaskiya ina tare da kai da bisa da ni wala shi ne abin da abu talib ya fara ba za ni ka biya biya wannan an kawo mana a biya ɗin takaitattu ne ba kawo mana su buka ba da kun ga abin da kulaikawa suke so a karo na dubi ba ba Allah ya ci gaba su kuma suka sake kulla waga ta uku domin a a sake samun abu talib tunda na farko bai ba na biyu bai ba to yanzu ga haduwa ta uku shine ana bai quraishun bayna yaday abi ne marra ukhra quraishawa sun sake dawowa amma wannan karon sun dawo ne da kai kuma suka ce kayin karshe kenan shine da mu na gobe isa Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.